Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu daura haka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan tattauna al'amuran da suka jibanci al'adu. A yau shirin namu zai karkata ne a jamhuriyar Nijar, inda za mu sake leƙawa ɓangaren da ya shafi wasannin kwaikwayo. irin yadda ake gani suna ci gaba da ja baya a wannan ƙasa lura da irin gudunmuwar da suka bada a can baya wajen taimakawa mahukunta gudanar da mulkin su a cikin al'umma da kuma wayar da kanin jama'a tare da nishadantar da su to akan haka ne na gayyato wasu daga cikin shahararrun masu ruwa da tsaki a fuskar da ya shafi al'adu a ƙasar da farko ina tare da alhaji yaji dogo daga cikin waɗanda suka shahara kuma suka jima wajen gudanar da wasannin kwaikwayon taya gwamnati gudanar gudanar da mulkin ta a cikin al'umma da kuma wayar da kanin jama'a tare da nishadantar da su sai kuma ashiru waje musa wanda ya kasance darakta ne da ke shirya wasannin kwaikwayo tare da mamman barka shahararren mawaƙin nan wanda shi ma yake ba da tasa gudunmuwa ta fuskar da ya shafi bunƙasa al'adu a ƙasar da farko na soma ne da yaji dogo domin ya mana shimfiɗa dangane da halin da wasannin kwaikwayo suka tsinci kansu a ƙasar sai ce to na gode lalle wasannin kwaikwayo a nan yanzu baya suke sha don in kana tuni lokacin da wasan kwaikwayo yake cikin yadda ake son shi ana son shi kuma ana tsaya ana shi yadda ya kamata yanzu abin da yasa abin ya sha baya ni a nau gani ni gani nika wani kaga wani film wani kaset wani menene shi yasa wannan abin ya sha ba saboda mu da wasa irin wanda muka yi ta mu shi ne a gaban jama'a mu yi ai kallo to yanzu sai kaga mutum ya sai kaset cikin shi ya koma cikin gida yana kallo in kuma ta radio ce ya zamna a gida ya shurara don kaga yanzu kamar mu da muke wasa mu mun hison mu zo jama'a na zaune a gaban jama'a mu yi wasa a yi wasa da dariya a watsi to yanzu abun kasa tikin nan da wani film da wani menene su suka ka abin ya ja baya to kuma yan wasan masu tsarawa sun gaji menene sun gaji saboda yanzu ba kamar da ba da ma'ikanta suna son abun da kyau su suke kama muna muna yi yadda ya kamata to yanzu kuma ma'ikantan da aka gare mu ban ce ma da wani da wani da wani ba su kansu bai kawo ba wajen wasan kwaikwayo sun fi dai ba da ƙarfi wajen siyasa gaske su shi ko rashin sani sa saboda wasan kwaikwayo tana ɗaya ga cikin abubuwan da ya kamata a ba su daraja saboda unhwanin da aka gare su da turanci muka cewa ita wasan kwaikwayo kamar makaranta ce sai ina ekol ana koyon abubuwa da yawa ana galgadi ana jan hankali to shine jama'a dewa suna so waɗansu ba su gane ba dakin su ma'ikanta sun yi lissahi suka ga in wani zance ne in wani waye kai ne za a yi in an ka biyo ta hanyar 'yan wasan kwaikwayo an hi ganewa misali wata rana na hira da wani babban minista ne ma a da da muna hira da shi sai cewa ne kasan wannan wasan da kuka yi ba wasa bace fa ba wasa bace wannan aikin naku ba karamin aiki bane saboda kaga yanzu ni ministar ne yanzu da ni da kai da yan wasan kwaikwayonka a tura mu a ce ku je jiha kaza ko maradi ko da magaram ko difa ga tema an baku na aima mutane galgadi a sha hankalin jama'a ministirkin da in ya je diskur ne za shi ya yi awa guda yana magana in an ka watse suka zo shura su ce mu bamu gane abin da ka nuhi ba amma in kun ka zo ku kama ku yan wasa kwaikwayo kuka tsara abin ku babu wani tambaya wanda duk ya ta ce wallahi a wannan abun mun gane ashe a haka yake abin ashe abun haka yake to kaga mun gane don ina son in kama sunan wani dole in kama sunan shi kaga da shugaban kasa sai ni kunci shi da ya san darajar culture ya san darajar culture shi ya yi unhwani da ita kwarai saboda shi da kansa ya buɗe baki ya ce aini kuna kama min yadda nake jan ikon kasar ga kuna kama min dan abubuwan da nake da su da ya kamata in gaya ma jama'a ku a cikin tiyatar ku sai ku gai sai in ji daɗi kuma mutane su gane ta yan aika wani minister ko wani konsayi ko na bace haka ka tare mutanen gari kaza kai musu hirar kaza da tiyatar kin an higaniya don kaga shi kun ce lokacin sa ya ba culture gaskiya kwarai kwarai kwarai kwarai to yanzu ko ina to ashir waje ana ganin cewa gwamnati ko dai bata tsame hannunta kwata-kwata ba to tana ɗari-ɗari wurin taimakawa wannan fanni me za ka ce a gaskiya dai eh, su yanzu harka abin da al'adu ba iya ce sun ja da baya mhm. to sai dai kamar ko a ce hanzar mutane na amfani da wannan al'adu shine za a ce kamar yan dakata ko kuma eh, ana yin shi ba kamar yadda ake bukata ba cewa da a ce gwamnati ya janye hannun shi bisa kan eh, haɓakar da wa'annan abubuwa to ba abu ne wanda kamar za ka karfafa hakan ga da garaje kenan kowa ya kamata ya tashi ya kama ta inda ya kamata kan saboda a samu a ciwo kan eh, abin da ya hana tulu gashi in ji hausa. Maman barka, ka kasance shahararren mawaƙi makaɗi kayayyakin gargajiya kala-kala ta fuskar da ya shafi ku na waƙe-waƙe da kuma faɗakar da jama'a. Yaya kake ganin wannan ci baya da ake cewa ana fuskanta ta fuskar da ya shafi al'adu ba wai sai wasannin kwaikwayo ko waƙe-waƙe? al'amari dai na al'adu yanzu sai a ce duka dai suna bi suna taɓarɓarewa ba ta babu wani tattali nan na kirki wanda gwamnatoci suka tsara ko in ce hakuma ta tsara kamar na fuskar a kiyaye al'adu saboda ka san shi yanzu mutanen da su suke rike da al'adu na gargajiya to sai zama na yanzu matasa ba su ba al'adun nan kari ba ko in ce ba su ma san shi ba ka san shi abu sai ka san shi tukuna kake son shi mm. kuma ka yi tattalin shi mm. to in ya zama na matasan nan ba su san al'adun ba abin yana da wuya wato sai dai ya rika kullum yana baya-baya alal misali yanzu ka gani harka kamar kiɗi haka kaɗe-kaɗe da wake-wake na gargajiya mutane wato manya-manyan makaɗa wanda an ka sani dai nan ƙasar Nijar kaga kamar kwatancin na Najeriya ne manya-manya kamar su shata su dan da abin to kaga ya zama na babu su sai a rasa magaji sai ga matasan ko cikin iyalinsu ma sai a rasa wanda zai gaje su to wannan abin a nan kasar Nijar ma muna fuskantar irin wannan matsala to shi yake sawa sai gani makaɗi da mutanen shi da jama'an shi duka in shi babban ya rasu ko ya tsuha haka ya kai inda da ya iya baki bi sai ga babu magaji kuma bayan babu magajin hallo cikin banda masu wakan cikin masu kaɗe-kaɗen ma babu wani wanda ko cikin iyalinsu zai ɗauki wani kamar kayan kiɗi haka na gargajiya ce to bari wannan gadon ubana ne in yi shi babu shi ya ji dogo saboda muhimmancin da tsohon shugaban mulkin soja murgayi sai kunce ya baiwa tsarin da ya shafi wasannin kwaikwayo mun sabu labarin cewa ya ma ɗoki masu sana'ar wasannin kwaikwayo kamar ku a matsayin mashawarta a wajen gudanar da ayyukansa na mulki me gaskiyar lamarin gaskiya na ji daɗin waga tambaya da kai mini saboda ita gaskiya sunanta gaskiya eh shugaban ƙasa general sai na kunce yana unhwani yana aiki kwarai da yan wasan kwaikwayo saboda gaskiya ya taɓa kiran mu ba so ɗaya ba so biyu ba in yana da wani problem da ya dame shi a kansa ko a cikin iko sai ya kiraye mu a gidansa ce a ah, wane da kai da mutanenka ga abu kaza ana cikin ƙasar bai da kyau kaka ya kamata ku yi kokari da Allah in wani tiyatar za ku tsara mi za ku yi dai a samo maganin wannan abu so yawa ya kankiran mu zan baka dan misali ka gani a lokacin nan ban kama sunan abu akwai wata jiha a nan Nijar suka dame shi da kullum a buga masa waya in an ka buga masa waya mutumin bai faɗin ni ne ne a ce mishi ai ana kaza ana kaza wani ya aiko da wasiƙa bai sa sunan shi daga ƙasa ana kaza ana abin ya dame shi ya kira mu yace to kun ji kun ji abin da ke ciki ya za a samo maganin wannan abin ni dai su sha lahi ana ƙarya ni ana sa ni bisa hanya a ce wani ya laihi kaza ni kuma ban duba ba sai in je a ce a kamo shi a rihi shi ko kuma a tsaida shi yace to ni wannan da takarda ba suna talho a kira ka mutum bai faɗin sunan shi don Allah a daina muka je muka tsara fiye mu muka yi tiyatar bisa gare shi daga wannan makon shaf aka samu wannan magani washe gari sai da ka kira mace ai na gani kun samo mai maganin wannan problem kin da ni ga muku kwanan baya to haka lokaci lokaci yake kira ce akwai abu kaza kuna labarin abu kaza kuma in baka dan misali akwai wani tiyata da muka yi a Damagaram a lokacin nan in ka tashi daga Damagaram za ka Miriya hanyar ba ta da kyau to da muka yi tiyatar kin muka gwada wani dan kasuwa ne yana zuwa Miriya yana dawowa sai kwatanta kamar cikin zaman su shi abin da ya dame shi hanyar da ya tamiriya kan yaje yanzu mota uku ya kashe cikin tiyata ne mun hagai washe gari sai shi general sani kun sace a na ga tiyata kin kuna ta hanyar miliyan gare ta gargada gargada gargada gargada to ana samun maganin shi wallahi mako bai kare ba aka fara aikin samu hanyar miliyan kwalta ka gani ko inda ku su yan kasuwa yan aka bar su a ra'ayinsu ba mai samun husa a yayi ce kai mu hoji general muna so a gyara mana hanyar mata miliya amma kaga a cikin tiyatar wasa ne dan kaɗan ne mun ka keɓo sai ya gane ya ce a ah, na gane abin da suke nufi 'yan wasan kwaikwayo to haka yake ta aiki da abubuwa iri iri iri kamar lokacin ana wani corruption ko kuma wani su suke cewa aferism ai da muka zo da wata pièce eh, lokacin da aka wani festival ko da muka zo garin Niamey sannan muna zandar sai mu ga an rubuta wani spano al aferism Nigeria ko da muka ga muka ce to madalla mu pièce kin ta dace muka nuna ta a festival premier prix shi da kanshi sai da conference de cadre yace kun gani abin da yan zandar sun gani nan ko kun gani ko ya kamata ku yi aiki da shi afer bai kamata ba ana kaza kaza kaza don an samu magani kai abubuwa da yawa dai haka muke ta ɗauka su jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin nan a madadin ɗaukacin waɗanda suka yi tsokaci a cikin shirin alhaji yaji dogo ɗaya daga cikin shahararrun waɗanda suka gajiya kuma ake damawa da su har a yau a fannin da ya shafi wasannin kwaikwayo da kuma raya al'adu a ƙasar jamhuriyar nijar sai kuma ashiru waje musa darakta har ila yau mai harka al'adu da wasannin kwaiko da kuma mamman barka ɗaya daga cikin shahararru ta fuskar da ya shafi al'adu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe a ƙasar ni muhammad salisu hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa lamhuta lafiya.